ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون daga cikin ayoyin Allah da suke nuna girmansa da kaɗaitakarsa akwai dare da yini da yadda suke bin juna da kuma rana da wata ya ku mutane kada ku yi sujjada ga rana kada ku yi sujjada ga wata ku yi sujjada ga Allah kaɗai wanda ya halice su idan har shi kadai kuke bauta mawa da gaskiya